wannan fa shine tsayar da suka yi mana har yau kuma yana bin mu kalubale kenan na biyu daga cikin kalubalen da ke fuskantar matasa musamman wato tunanin a yi koyi da tura wannan kawai da wanda ya bokon da wanda bai yi ba yau ka tara matasa 'yan mata a jami'a kashi 80 cikin 100 cikinsu ba mai sa hijabi da yawa daga cikinsu hijabin ma ya ƙasa ake yi barin farata zaro-zaro kaɗe-kaɗe na turawa intanet shiga wuraren zinace-zinace da fasikanci an gane ko ka ji yaro ya fara yana abin kunya ne a ce bai iya a ce bai faransanci ba ko da bai iya larabci ba ko a kasashe na turai na angle ya ji ya fi jin kunya bai iya turanci ba fiye da hausa yana faruwa ko baya faruwa kalubale sannan me Allah ya ce game da koyi da turawa karanto mana sura ta uku aya ta 28 la yattakhidul mu'minul kafirin لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير kaga wannan aya na kawo ta a matsayin bayani kan kalubale na uku koyi da al'adun turawa a makance saboda an dimoce gashi kuma Allah ce karku yaka yace la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه wa ilallahi almasir la yattakhidhi daliban arabiya wannan ladin wace iri ce lamun nafi ce ko lamun nahayi ina daliban larabci to ɗaya ƙalubalen kenan ko lamun nahayi ce hani take don ya ce la yattakhidhil shi yasa wannan fi'ili mudari'i majzum ne sai dai kuma hurrika bil kasrati khishiyat iltiqa'i sakinai sai aka sa kasara lallai kada mumine su riki kafirai masoya kar su yaka to wannan shi ma kalubale ne wani kalubale na gaba shine me da ke fuskantar matasa a yau wato wayannan ta hannu da ake kira cellular ta ina ne kalubalen yake ta hanyar saƙo irin na soyayya akwai da yawa daga cikin matasa da suka mai da wannan waya ta hannu hanyar kulla inda za a haɗu a haɗu a hotel kaza a gida kaza da 'yan mata hatta lokacin azumin ramadan lokacin sallar tarawih akwai 'yan mata da ke zuwa sallar tahajjudi amma da waya a ɓoye a lokacin da ake salla wasunsu ban ce duka ba don ba ma kuɗin goro wasu kuma suke shirholiya a kira samari a haɗuri kaza ƙalubale asalin abin alkhairi ne amma kuma sai zama sharri daga cikin kalubalen da ke fuskantar matasa a yau daga waje har wa yau wato akan kawo scholarship kudin karatu a dauke su a kai su misali turai karatu yawanci akan kai ne in ba a yi sa'a ba a juya tunaninsu daga ciki akwai kungiyoyi da ake kira kungiyoyi masu zaman kansu ngo kungiyoyi ba na gwamnati ba sukan zo kasashen musulmi an zo ne ana son a buɗe yadda za a yi magance ayin cutar sida yadda za a samar da aiki ga matasa yadda za a basu amma waɗanda ake kawo su musamman almajiran yahudawa ne sai a tara matasa a kai su hotel a bakin ruwa ga ɗakin yaro ga na yarinya cikin dare a koya musu yadda ake fasikanci da sabon allah azza wajal kalubale wani lokaci in aka je wannan taron ma ana raba musu wato ainihin roba irin ta zina condom condom wacce muke kira kwandon zina condom kwandon zina haka ake ba wasu a halaka su a lalata su wannan shi ma babban kalubale ne na gaba daga cikin kalubalen wanda turawa musamman suka kirkiro mana kuma ma da namu laifin yada talauci tsakanin mutane domin cewa suka yi idan kuna son ku samu galaba akan musulmi ku yada talauci tsakanin su kuma wannan gaskiya ne shi yasa yanzu idan ka ɗauki bankin duniya ko ba haka ba bankin duniya a hannun waye ke yau a hannun turawa kudin kasashen musulmi sai suka karya shi ya zama to ba shi da abin nan kungiyar da take ba da wato ainihin rancen kudi paris club da london club a hannun suwa yake a hannun turawa asusun ba da lamuni imf a hannuwa a hannun su yake to inda talauci kuwa to wallahi akwai bala'i saboda talauci yakan sa a waye gari yaro ya nemi abin da zai ci ya rasa yarinya ta nemi abin da za ta sa a jika ta rasa in ba a yi sa'a ba shaidan sai kawo hari in ya kawo hari to abin da zai faru kuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un waɗannan kalubalance kalubalance ne to baya ga wannan akwai wasu baƙin al'adu waɗanda wasu matasa kan yi da sunan kansu ya waye lokacin aure ban san ku a nan kasashen faransa ba kuma misali kamar can najeriya haka na faruwa yaro in zai nemi yarinya da aure sai sayo mata zobe ya kama hannunta sai sa mata sai kuma a yi tafi wannan zobe suna kiransa wai zoben alamar soyayya wannan asalinsa al'adar kafirai ce na biyu sai sayo mata wata riga doguwa kamar aljana shi za ta sa sunan shi wedding gown wai rigar aure irin rigar da arniya za ta sa a ainihin ingila sai wannan yana ta sa sannan kuma ran da za a yi auren sai a kawo kek kek kek kun san kek ko yawa wato kamar waina irin ta aure sai ya zo da wuka sai ya riƙe hannunta sai ta yanka sannan kuma ana tafi wasu kuma suna kabbara ko mai kai kabbara wurin allahu ala wasu na tafi wasu na allahu akbar da sunan kai ya waye sannan kuma in aka ɗaura auren a billah a gaban mutane zai kama matar tasa ya tsotsi bakinta ita kuma da sunan mai kansu ya waye sun zama progressive kai ya waye waɗannan muna ganin suna faruwa daga cikin ƙalubalen idan mutum ya yi aure sai ɗauki matarsa a gaban mota fuskarta a fili ya kai ta ainihin store ya kai ta supermarket ko kuma supermarket in ji larabawa su ma saboda kai ya waye supermarket wai su an yi turanci karfi da yaji ya kai ta wurin tana hannu da mukatti da sauransu da sunan mai kai ya waye wannan kalubalance kalubalance ne daga ciki kuma a koya ma yara matasa cewa ba za a yi ma iyaye da'a ba wai da'a ai a baya ake daga cikin kalubalance kalubalancen yarinya tana iya ganin duk wani namiji da take so ta yi masa text ta yi masa sako maɗuri kaza uba bai isa ya ce mata ƙala ba saboda ai ta kai shekara goma sha takwas tana da yanci a karan kanta na fata an gane ko to waɗannan abubuwa suna nan da yawa suna daga cikin ƙalubalance ƙalubalance da ke fuskantar matasa to abin da ya fi wannan mamuni nan gaba in ba a yi sa'a ba shine tunanin da turawa ke yi cewa nan gaba a daina aurar da yarinya in bata kai shekara sha takwas ba duk uba da ya haka za a kama shi wannan kalubale ne ga musulmi gaba daya kuma kalubale ne ga matasa a keɓe na biyu cewa kada ma a kuskura in aka tashi rabon gado ba daidai ba ne a yi aiki da faɗin allah a uzubillah a cikin suratun nisa sura ta hudu aya ta goma sha ɗaya yusikum Allahu fi auladikum يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين يكفيك الله تعالى ينا تشيوا سورة تهدو آية قوم شاء يوصيكم الله في أولادكم lizzakari mithlu hadhil unsay Allah yana muku wasiya dangane da ƴaƴanku ku ji abin da Allah ya ce kowane ɗa namiji to a bashi rabon mata nawa rabon mace nawa bari ba ku misali idan mutum ya mutu ya bar sefa miliyan 120 bari muku gwari-gwari dalla-dalla ba jibge sai ya bar hasana da husaini ‘ya'yansa kenan husain namiji ne hassana fa madalla in kai ne aka ce ka raba musu wannan sefa miliyan 120 nawa za ka ba husaini tambaye ku nake nawa za ku ba husaini haka ne hassana fa mi'ad dalili Allah ya ce ina aya madalla al-sakar alkhairi ai Allah ne ya ce lidhakari mithlu hazzil madalla to kenan sai mu ɗauki shi wannan ɗa namiji a matsayin mutum nawa ne ko ba haka ba ne to kuma miliyan ɗari da ashirin in ka raba gida uku a kowanne akwai miliyan nawa arba'in arba'in to kaga sai ka ɗau arba'in na mutum ɗaya ka sake ɗaukowa na mutum biyu kenan sai ka danƙa ma husaini haka ne babu zalunci shikenan arba'in kuma ka bawa to sai bature mai jan kunne dan bakin ciki sai ce a'a ba iya ba to waye bai iya ba yana nufin Allah kenan to wannan ma yana mugun tasiri a matsayin kalubale ga mu musulmi ga kuma matasan da ke da'awar sun yi karatun boko wallahi za a kai kurami a baro ku watakil wannan shine abinda 'yan najeriya waɗanda suke cewa boko haramun eh in wannan ne da wannan kan haramun ne eh akwai boko haram akwai boko halal ba a kudin goro ko ba haka ba to kaga irin wannan hatsari ne to da yawa daga cikin yaran da ke karanta economy ko economics a jami'o'i sun fada cikin wannan halakan mu muke shiga jami'o'i muke lectures mu muka san abin da ke faruwa a wurin laisa marra'a ah, kaman sami' wanda ya gani yafi wanda kawai ya ci to shi wannan kalubale ne to yanzu a ce Allah da ya halitta bai san kanshi ko dauki misali ita hasana da ta samu naira sefa miliyan nawa arba'in kafin miliyan arba'in ta ya ƙare can ke sai miliyan tamanin na husaini ya ƙare ta ina dalili kaga shi ka yin aure wa zai biya kuɗin laifi in ana laifi wa zai biya kuɗin wutar lantarki aha kuɗin ruwa fa kuɗin makaranta yawwa kuɗin asibiti kuɗin kuɗin kuɗin kuɗin kuɗin duk kuɗaɗen nan wa zai biya gaba ɗaya ita ko husaina tana nan ta ɓoye a adaka ta taskance a cikin lalita ta aje ta ce mukus tukus ba mai taɓa min kayana kuma Allah ba za ka taɓa ba kuma in ta haka ba laifi ta yi ba ta bature ya ce a'a kuma Allah ya ce ala ya alamu man khalaqa wa huwa latiful khabir to wanda ya halitta a ce bai san kayan shi ba to amma akwai da yawa daga cikin almajiran turawa suna gani kansu ya waye da yawa daga cikin matasa suna ganin wancan shine daidai wani kalubale da ke fuskantar matasa yanzu musamman sai a zo da doka ta tsarin mulki takarda kundin iska sai a ce da ke wannan kundi din ai ɗaya yake da ƙur'ani wanda ya faɗi wannan magana ai kafiri ne ko shakka ba mu yanzu misali ƙasashen musulmi sun ɗauki wani abu da ake kira code de la famille menene code de la famille da Allah cikin kuwa zai min bayani na'am madalla kai da iyali saboda me suka ce wai mata suke ɗaukan ciki suna shan wahala to haƙƙin su ne a dakatar kada wanda ya sake auren mace fiye har zuwa hudu wai haƙƙin mace to abinda muke magana shine idan kuka ce haƙƙi na dan adam droit de l'homme ko droit de l'homme ina kuma ainihin droit de dieu ko shi Allah ba shi da durat ne Allah ba shi da haƙi ne to ina haƙin Allah o baka san haƙin Allah ba je ka karanta muslim hadithin mu'az a babi na goma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da mu'az ya mu'az ko ka san haƙin Allah akan bayi ko ka san haƙin bayi akan Allah ya ce ban sani ba ya ce haƙƙin Allah akan bayi an ya abuduhu wala yushriku bihi shai'a su bauta mai kasu shirka da shi haƙƙin bayi akan Allah tare da Allah wani haƙƙi kake da shi akan Allah amma saboda karimcinsa ya ce ya yadda kana da haƙƙi haƙƙin bayi akan Allah ba zai sanya duk wanda ya mutu baya shirka ba cikin wuta to tambayar da muke ya kai dan uwa matashi kar a ruɗe ka musamman ana magana drodilom drodilom drodilom ina kuma drot na shi Allah ina haƙƙinsa a wannan zamani hatta kuda yana da haƙƙi kare yana da haƙƙi amma ina haƙƙin Allah haƙƙin Allah a bauta masa kar a yi shirka nawa suke shirka mutumin da ya ce tsarin mulki na ƙasa ya dai da ƙur'ani wannan mushriki ne don ka sani kar ka ɗauka shirka sai wanda ya kaza kaza ka duk wanda ma ya ce dokar mutum ta kai ta Allah wannan mushriki ne dan ya ce am shuraka shar'u lahum min ad-dini ya lam bihi ko mutane suna da abokan tarayya ne waɗanda suka shar'anta musu dokoki ba na Allah ba wanda ce constitution da code de la famille da wane ne wane ne wane ne sun kai ƙur'ani ta wannan mutum wani iri ne laifi ne kaɗan kawo masa kawalasan ka liƙa mai ka ba shi kawalasan ɗinsa ƙwarai da gaske in bai sani ba shi kenan sai ka ilmantar da shi to shi ma nan babban kalubale ne musamman akan ɗalibai matasa da ke karatun boko a yau don ku sani sai ka yi karatun bokon da manufa mai kyau wannan zai sa dan yi magana kan wato boko haramun da kuka je a najeriya don ya kamata ku ji mai faru da mu ne muke gida ko babu laifi mu ɗan bincina muku da muna tun da yawancin waɗanda ke cikin harkar ai matasa ne yawanci ko muna magana kan kalubalen matasa da ke fuskantar matasa to ga sunan dokoki birjik iri-iri so duk wanda ya ce doka kaza ta yi kama da dokar ubangiji ta wannan kafirci ne nake ce ina haƙƙin Allah kafin muku wannan bayani yanzu ku duba an yi ji an yi revolution a faransa a 1789 17 van mai kenan nef 1789 kenan dubu da ɗari bakwai da tamanin da nawa na yi daidai okay wannan juyin juyi hali da aka yi sarki louis na goma an kawo da shi da shi da matarsa a wannan lokaci faransa ta kaddamar da abin da ake kira declaration for the right of man declaration pour droit de l'homme wai ta shelanta haƙoƙi irin na mutum to muka yi tambaya ina haƙƙin allah aure america ita ma ta yi nata a 1791 deceit carter vance nawa kenan ons 1791 suka kaddamar da abin da suke wa dokoki irin na mutum to ina na allah kalubale sannan kuma ranar goma ga watan disamba 1948 majalisar da ake kira wai ta ɗinkin duniya kulura na ce wai ina waiwaitawa dalili wani ɗan adam ɗin in ba bai hude kake ba kai ba mutum bane kai a kashe ka a danne ka saboda kai ba mutum bane dalilin ka kai musulmi ne su ma suka kaddamar da magana sannan kuma tun zamanin shekara ta biyar wani sarki ana kiran sarki John ya kaddamar da kundi ana kiran kundin magana kata a Ingila duk gaba ɗaya ba magana yancin mai Allah ciki to abinda suke cewa <laughs> subhanallah suka ce a'udhu billah astaghfirullah sai suka ce su sun gaji da cewa akwai wani abun bauta da ba mai gani shi ha suka ce wake ganin Allah nan ne kai jama'a ku zo kawai ku rike abin da kuke gani in jakki mutum ya gani ya ce ya da shi ne Allah shi ke tafi to yanzu wannan fatsiyar ita ake kawo a kasashen musulmi yanzu ka ɗauki misali a ce ƙasa kamar Nijar a samu wanda yake minista ne na addini shi addinai da musulunci da ma mai ƙadangare kadangare ɗaya ne in har haka ne muna fata ba haka ba ne in har haka ne kuwa an cuci musulmi waɗanda aka fi cuta kuma matasa masu tasowa wallahi billahi talla shi ya sa fa Allah ya gargaɗi fa Ya ce ku an anfusakum fa wa ahlikum mai nara ku tsara kanku da iyalanku ga barin shiga wuta je ka karanta sura ta sittin da ainihin shida aya ta uku. karanta ta muji alladhina amanu qu anfusakum alaikum nara يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس وقودها الناس الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون بارك الله فيك to kalli wannan kira da Allah yi sai da Allah ya mana wani irin kira mai tsada kira mai daraja kira mai cike da azanci kira mai cike da mutunci da mutuntawa mai cike da kima da kimantawa ya na amal ya ku waɗanda suka yi imani ai da Allah ya ga dama sai ce ya ayyuhal arab laraba kawai ya ayyuhal hausa ko to bai faɗa ba akwai hausa na ƙur'ani ko ya ayyuhal fallata fulani kenan ya ayyuhal adarawa babu ko ya ayyuhal kanawiyin duk babu ya ayyuhal ladina mai amanu na magana ta kare babu mutunci da mutuntawa da Allah zai maka ya sifata ka da imani shi yasa Abdullahi dan Mas'ud yake cewa idan ka ji Allah ce alladhina amanu duk abin da kake ka bari sai ce li'anna rabbaka wa khaliqaka wa maulaka yunadik wala yunadika illa li ahad al-amrayn imma li ya'muraka fa'tamir wa imma li yanhaka fantahi Allah baya kira sai ɗayan abu biyu ko dai zai umarce ka to ka bi umarnin Allah mun bi Allah ka yafe mana kurakuran mu ko dai zai hane ka to ka hano sai ce ya ayyuhal ladina amanu ka ji magana ya ko waɗanda suka yi imani na'am ya ubangi sai ta ku anfusaku ku tsara kanku ku fara ba kanku kariya wa ahlikum da iyalanku naran wata wuta wutan ma sai sa mata nakira suka ce wannan nakira din lita'azimi sha'aniha ne dan girmama lamarinta ita wutar kuma wa qudu hannasu wal mai wal hijara tana da makamashi ba da kirare ko da ciyawa ko da bantarma ko da yula ake hura ta ba makamashinta mutane da duwatsu a billah wa kudu hannasu wal hijara mai baka ce a ah, to a in ya shiga mutum zai gudu ta ce a ah, alaiha mala'ikatun ghilazun shida masu tsaronta mala'iku ne ghilaz masu bala'in karfi kasan bahaushe idan yana son yi ce bala'in kaza shidat masu ƙarfi gilaf masu tsananin fishi masu kuma tsananin ƙarfi baka isa ka ba su cin hanci ba don ya ce laya a sunan Allah mai ma ba sa sabo to suna biya eh wa yaf'aluna mai ma yumarun kalmar ma gamewa ne suna aikata duk abin da aka ce su to mu tsara kanmu za mu tsara iyalanmu da 'ya'yanmu da jikokinmu daga waɗannan awa da ke kawo mana farmaki so a gaskiyar magana idan kana maganan ƙalubalen da ke fuskantar matasa a yau waɗannan abubuwa ne sannan kuma daga cikin ƙalubalen in duk abin da muka faɗa na ƙasashen duniya ɗin nan da kaza ka da sauransu a to a tsare a tsare mana a yi aure na gari a samu uba na gari da uwa ta gari a karantar da matasa addini a nuna musu girman na gaba a unguwa su taso a unguwa su san ewa eh, ne babban malami ne a unguwa wani wan babana ne wance yar mahaifina ne aha a koya matasa sana'a da kishin kai da rashin kwaɗayi a cire musu girman kai su ringa martaba na gaba su martaba neman ilimi da yin sana'a da yawan kai ziyara gidajen dangi ana sada zumunta da sarrafa idanu gabarin kallon haram su samu kana'a su dinga haɗa kai su nisanci zage-zage da kallace-kallace marasa kyau a kawar da ɓata lokaci kan kallon ƙwallo 'ya'yan musulmi matasa nawa ne suka fi haddace 'yan ƙwallo fiye da wallahi sai ka tara matasa a kano ba ma a koyana ba a kano tamu yau a unguwa guda sai ka iske matasa cikin goma takwas sun fi haddace sunayen club na ƙwallo amma ba za su gaya maka sunayen sahabban da aka ba su aljanna tun daga duniya guda goma ba ma nawa ne 'ya'yan musulmi da ke kasashen francophonie suka san cewa ainihin zidane zidane zidane shi ya ci kwallo 1998 nawa ne don allah haka ne ko ba haka ba ne kuma barin tambaye ku don girma allah ku bani amsa yau inda ana gasan cin kofin duniya yaya nawa ne suke zuwa su kafa mu talabijin ido kihu ana ta kallo ana ta kallo ba ba ba yaro nawa kuma washe gari masallaci cana nake ramewa yake akwai masu zuwa sallah washe gari saboda mai an kwana ana kallon bal akwai da yawa cikin matasa da ke dambe akan club a ni wala dan dan manchester ne ni dan real madrid ne ni wallahi dan kaza kaza kaza kaza kai kana nan miskini sun yi kwallo sun ci kudin su kai an barka da ihu da tafi ba ka da kokobo a hannu ba su ma san da kai ba ka tsaya kana ta rigima ko kun san kwallon da aka yi kwana-kwanan nan a ghana akwai dan najeriya da ya kashe kai saboda an ci najeriya ai ta cinye ta har abada inda wannan shine tsiyar ka je ka mutu akan abin kirki ba akan abin banza ba wallahi alazim kalubale ne nawa ne cikin matasa suka fi wato marta da michael jackson suka mutu akwai da suka yi kuka ba michael jackson da ya mutu akwai da suka yi kuka ha wallahi malam eh, an gaya mana ya musulunta wa ya gaya maka ya musulunta kake yi munafincin son waka ne sa kukan ba don allah kake kukan ba ya jama'a akwai fa cikin matasan da suke ɗauko hoton madonna wa ma adara kama madonna ka san madonna ko tantiriyar mazinaciya ce fasika ita ce matar da ta shiga wani coci ana kiransa cocin shedan ko kun san a america akwai coci sunan cocin shedan shi a cocin nasu suka ce duk abin da allah ya haramta to wannan awwalu ma ya ji ne a cocinsu duk abin da Allah ya hana to wannan su ne rukunan addinin su suka ce an daɗe ana zalunta shedan kowa na tsine mai shedan Allah sarki shedan to mu ne masoyanka a bakin su can fa amma a'udhu billah ya zan billah suna nan suna da headquarters a America da sauransu har sun marjo kasashen musulmi yanzu haka matasa da yawa suke halakar da su a yau to madona tana cikin su sai ga yaro musulmi ya ɗauki hoton madona ya liƙa a ɗaki ya akhil karim haba jama'a ko hoton 'yan kwallo ko kalanda-kalanda na mata tsirara takakun 'yan iska sai sa ɗaki mai abin sha'awa hoto ma tukun na babanka ana kyama ka sa saboda gudun kare mala'iku su ki shigowa ɗakin balantana hoton fasikai 'yan kwallo so kake so ka mutu so kake ka mutu a tashe ku tare malam yana cewa safai safaita aw khalaita khallan fafin rahmani faj'al man tu'akhi in dai za ka yi abota to ka zaɓi mutanen kiri ka abota da su mutum zai tashi ranar kiyama ne akan addinin masoyinsa to ba wannan ba yau za ka iske 'ya'yan musulmi matasa har kitso suke yi irin na arna wasu har da sarka wasu da abin wuya haba jama'a ai bai kamata musulmi ya lalace haka ba na tabbata akwai in kaddara inda za samu ɗalibi yana jami'ar Abijan ko jami'ar grand bassam misali dan musulmi in ba a yi sa'a ba kafin ya ƙara karatun sai ya zama abin da ya zama saboda ga mata nan tsirara kamar kajin gona ƙazamai malam suna wari to dama tun da ba wankan janaba ai sai wari da ɗoyi ai kwarai da gaske khalas sai kulla abota ta alaƙa ta banza sai karanta novel da mujallu na fasikanci wai me ake so ne mu da muke da dogon tafiya a gabanmu akwai mutuwa fa akwai wankan gawa fa la ilaha illallah wata ran haka muna rami fa wata ran haka sai labari sai labari yanzu kuna maganar rabona da garin nan shekara tara zuwa ya waɗanda suka mutu daga lokacin zuwa Allah kaɗai san adadin su mu ɗin da aka bamu an rai har muke gani a yau baka sani ba za ka yi gobe ba za ka yi gobe ba so mu shirya fa dogon tafiya ce a gabanmu wallahi babban matsala ce kabari na jira ba fitilan nan ba ruwan sha ba dangi ba kowa sai aiki fa wataran kowa ya tana wataran ka tana yanzu ka mana nan kwance kawai sai da Allah ya kawai khalas an wanke ka yace yuhawwalu an qaribin min qusurin muzakhrafin ila baiti turabi fayuslamu fihi mahjuran wahidan ahata bihi shuhubul igtirabi wai za a ɗauke mutum daga gidan da ya kera a miƙa ma ɗakin turbaya khalas za ka sha mamaki ɗan da aka zo fitar da rai ka ga mutum a kwance ga amaryarsa wanda ya auro yarinya budurwa kyakkyawa amma baya takan takansa kawai yake an karya harshe baya iya magana idanu an canza shi sai fara kuma duniya ta zo ta ce to fa ni ce duniya ni cewa ne sai ce wallahi kin cuce ni kin yaudare ni yanzu ina ganin ki baka kirin yana ce rabbir ju'un la'alli a'malu salihan fi ma tarakalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi ba'thun yana ubangiji a maida ni ko zan gyara Allah ce ina magana ta kare wal taffati saqu bisaq ila rabbika yawma idhin al masaq lokacin kauri ya hadu da kauri an nade an tattara ila aina ya abdullah ila al qabr mutuna wannan lokacin daga ƙarshe ina fata 'yan uwa ku yi hakuri ku daina ƙoƙarin tashi a lokacin karatu yana daga cikin ladabin karatu sai shugabanni da suka aka taru sun ce a tafi a yi hakuri yana daga cikin alkhairin da za mu samu kar a ci tuwo da kai ba kare ba ba su ɗamiya da kai ba allah ya samu samu ladan gaba a ƙarshe na muku magana boko haram wannan wata annoba ce ta taso mana musulmin najeriya a keɓe da musulmi ma gaba ɗaya ko shaka babu na ambaci wani abu na boko a matsayin haɗari a matsayin ƙalubale amma kuskure ne ka ce duk ka tara abu ka yi musu hukunci ɗaya kullum mu mun sha faɗa cewa boko ya kasu gida hudu akwai boko a aƙida wannan haramun ne mutum saboda ganin ilimin boko ya bar Allah ya bar musulunci ya kama shirme yana ganin rayuwa turawa ita ce rayuwa wannan ita ce boko aqida wannan haramun ce za ta halakar da mutum na biyu akwai boko kasuwanci mutum ya yi karatun boko don ya samu digiri mai karfi don ya ci abinci na uku akwai kuma boko fahimta boko imani mutum ya je ya karanta ilimin boko ya karantar da musulunci da wannan boko din ba haramun ba ne ko ka je ka karanta likitanci ka ce to gaskiya ni ban yadda a ce maza su ringa tsirai ta mata suna duba su ba a ɗebo mata 'yan uwansu su ringa kallon su a asibiti suna musu magani don allah wanne fi kyau mazan ko ko matan ta hanyar boko ake samun wannan wannan lasifika bature ya kirkira ai ba ya yi wannan ba ne don a karanta qur'ani da shi ko ba haka ba amma gashi wannan lasifika inda arniya ce ta zama musulma yanzu nan an musuluntar da ita wannan kyamarori da kuke ɗauka ba a yi dan a hasko a karanta ƙalallahu ƙalar Rasul ba kenan innamal amalu bin niyat in ka je ka karanta ƙur'ani ka samu hadda da hadithi da kaza kaza dan a ce malam dan neman abin duniya ta wannan shine boko boko ko a wuta amma ka karanta gynecology gynecology biology duk wani ji ji ji logy logi logi sai ka da shi islamogy kai ma shikenan wannan shine ai kana karantar da mutane ilimin kimiyya sai ka ce inna alhamdulillah da sunan Allah za mu fara kaga boko musulunci kenan sai mutum ya je ya karanto wato ilimin tattalin arziki bayani yadda za a gyara harkar kasuwanci na musulmi wannan boko imani kenan daga cikin lakcocin da za mu yi magana akan hanyoyin neman arziki a musulunce na tabbata dan uwa malam abdulsalam zai gaya muku shi zai wannan lecture din mu fito da yanda bayani ya zo daga ka'ida ta ilimi yanda ake sana'a yanda ake neman abinci ka hada da dabarar da kake da ita ita kuma duniyan nan tamu a yau hatta zuwa aikin haji sai kayi passport ka ce boko haramun ne irin wancan ba basira to bai kamata ka je aikin haji ba saboda me boko ya shigo bai kamata ma ka sha ruwa ba saboda ma'aikatar gwamnati a bada ruwa bai kamata ka hau kwalta ba saboda ma'aikatan ayyuka travel ita ta ce a yi kwalta bai kamata ka hau kwalta ba bai kamata ka yi amfani da wayar salula ba saboda bai kamata ka yi amfani da bindiga ba da sauransu so musulunci ba ba ƙauyen addini ba ne musulunci kansa ba a cikin kwando ko masaki yake ba addini ne wayayye kuma saƙon musulunci saƙo ne alami yan uwa masu girma ba na son na yi tsallan baɗake har wuce adadin da aka bani lokaci na bayani wannan a takaice bayani na kenan daga cikin kalubalance kalubalance da ke fuskantar matasa da haka abin da ya faru yau a najeriya abu ne da ya kamata kowa ya bakin ciki ya damu farko an zarda jinin yan uwa musulmi ko da dai akwai kurakurai cikin tafi ma don me za a kashe saboda me ku taya mu jaje domin lokacin da wasu daga cikin yan tawaye a najeriya suka yi tsaye ai ba wanda ya taba su lallashin su ake yan niger delta da yake su yan lele ne amma da yake waɗannan suna dangantaka da musulunci a karkashe na kashewa ko kuma waɗanda aka zidda jininsu a maiduguri adadin wallahi ya fi mutum dubu ɗaya ba ne mutum dubu ɗaya haka kawai wa ma na kamo minhum illa an yi umino billahi aziz alhami saboda an yi imani da Allah saboda haka waɗanda suka mutu ba da haƙƙi ba Allah ya ji kansu yan umu da aka kashe a dalilin rigimo a nan Cote d'Ivoire na faɗa ɗazin Allah ya ji kansu Allah ya tara mu akan alkhairi yan uwa masu albarka na fata Allah ya ba mu ladan wannan halarta ya rubuta ma kowa ladan zuwa wannan wuri a cikin aikinsa na kirki ya kuma share mu ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta ƙarya kuma Allah ya kwance mata zani a kasuwa don kowa ya gudu ya barta wa ma zalika ala Allah bi aziz daga ƙarshe a yan uwa sun yi bayani akan muhimmancin neman taimakon da akan yi a taro irin wannan saboda ayyuka na alkhairi irin wannan kun san ni na sha faɗa ba a da'awa sai da dawa ba a da'awa sai da me sai da dawa in ba haka ba za a shiga dawa kuma ba za a dawo ba hausa ce kun fahimci abin da nake nufi saboda haka abin da suke yi na gwagwarmaya na sauransu kun sani an gaya min cewa hata kuna gina masallatai ba wanda za su yi mana sai mu so kowa ya ba da kuɗinsa da gudunmuwarsa kuma in ka tashi ba da ma wajen aikin alkhairi da mun dazu muna zuwa jiya aka nuna min mala ibrahim kenan wani masallaci da kuka gina ko a formene ne wani wuri wanda hata depute ba musulma mace ta zo gun buɗe masallacin kuma ta yi muna da farin ciki to kaga wannan aikin musulmi ne ba wanda zamana ba za ku jira gwamnatin Cote d'Ivoire ta muku ba mu za mu yi kayan mu ne in ya so duk wanda zai kawo taimako ya zo amma mu ne kan gaba so ku taimaka da abin da Allah ta'ala hore muku kuma Allah ya ƙara muku albarka ya ƙara muku arziki ya kuma raba mu da talauci ya raba mu da ainihin mutuwar zuci subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tambaya ta farko wani bawan Allah wato dan makaranta ne yace sun yi gaddama a makaranta da shi da wani wai cewa Allah ya halicci mutane wasu talakawa wasu kuma masu kuɗi to ya aka yi haka kuma an ce Allah ba a zalimi ba ne ya ce abin da shuke da shi da abokinsa kenan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to kun ga wannan ɗaya daga cikin kalubalance kalubalancen da muke mai fuskanta kenan to amma kuma sai ku tausaya ma a karka ce jahili ya haƙuri eh sai ku tausaya ma shi wannan matashi mai yiwuwa ya gamu da wani kafiri ne da bai san musulunci ba yake wannan tambayar shi wannan wanda ya tambayar kila bai san hikimar ubangiji ba allah ta'ala saboda hikimarsa ya yi komai bibbiyu tsaya ku ji allah ya faɗa a suratu yasin aya 36 ya sake faɗa a cikin suratu zariyat aya ta 49 ya faɗa a cikin suratu na ba'i aya ta 8 yana cewa allah misali subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun Allah ya halicci mace da namiji ma'ana komai Allah ya bibbiyu bibbiyu yana daga cikin hikimar Allah in yayi wannan sai ya wannan misali da Allah ya yi baki sai ya fari da ya haske sai me da ya arziki sai me da ya ilimi sai me da ya rayuwa sai me da ya mace sai me da ya sama sai me da ya tsayi sai me da yi da yi da yayi da yi to kuma da ya yi talauci sai me khalas ma ta kare dan ya nuna maka shine buwayi yace wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn la'allakum tadhakkarun komai Allah ya yi bibbiyu don cewa Allah gwani ne saboda haka da ya arziki yana daga cikin hikimarsa kuma ya talauci to Allah ne kake tuhuma don me haka kenan ya subhanallah to ya kamata kuma ka ce to dan me Allah ya hannun dama da hannun hagu sai ka tambayi kanka kuma sai ka ce dan me Allah ya baka kafa wasu kuma guragu sai ka yi ta'adwa ka ce to Allah ka mai da ni gurgu saboda tsabar kai mai tausayi ne kenan to Allah ya ce ya haka ne la'allakum don ko za ku wasu to kai baka wasu ba shi kuma sannan in dai har kana karanta kimiyya a cikin ilimin oceanology ilimin rayuwar teku ai masana sun ce teku ta kasu gida biyu akwai ruwan daɗi akwai ruwan gishiri na ma hikimar ubangiji ne ya faɗi wannan a cikin sura ta 25 da kuma suratul rahman ya ce wa huwa alladhi marajal bahrain hadha azbun furatun wa hadha min ujaj wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura ya kuma ce marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yaghyan fa bi ayi ala rabbikuma mai Zibar saboda haka da ya ruwan daɗi sai ruwan gishiri masana sun ce inda zaka ƙona ruwan teku zaka samu gishiri ton miliyan goma sha ɗaya waye wannan aikin dan ya maka maka shine kadir hatta a duniyar dabba da ya rago sai tinkiya da ya amale sai me yawa da ya ainihin wato ingarman doki sai me godiya da ya yi zomo namiji sai ya zo mu ko wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn ka duba da kyau samaniya malamai suka ce kamar namiji ce dan ka ƙara ganewa sama ita ce namiji ƙasa ita ce mace ƙasa ita ke ba da ruwa yadda miji ke ba da ruwa lokacin jima'i da matarsa la ilaha illallah ƙasa sai ta karɓi ruwa ɗin yadda matar aure ke karɓar ruwan mijinta ba haka ba ne sai ƙasa ta kumbura da shuka yadda ita ma mace ke kumbura da ɗa kaga cikin tsiri tsitsi hakan na alal misali i e, ai hukuncin ubangiji ne can kuma sai ka iske ƙasa ta buɗe shuka ta fito ita ma mace sai Allah ta'ala fitar da ɗa namiji ko ya mace daga jikinta shi yasa ya ce wallahu ambatakum min bata ardi nabata ambatakum yace kaga mai ilimi ke gane wannan amma wanda misali ya rikice ya gamu da ɗimuwa ya ce wai Allah ta'ala inda a'udhu billah a'udhu billah to sai ka tausaya masa bai gane ba ne ka san mutane iri uku ne akwai wanda bai sani ba ya san bai sani ba jahili kenan ku ilmantar da shi akwai wanda ya sani kuma ya san ya sani malam kenan ku tambaye shi akwai wanda bai sani ba bai san bai sani ba wannan karkuzu mai girman kai kenan rigima ake da shi akwai wanda ya sani bai san ya sani ba bacci shi kai ku tafarkar da shi shi wannan dan uwa <clears throat> kensa a zaunar da shi malaman sunna su yi masa karatu keke da keke zube ban ƙwarya tsakowa daban tsaba daban la'allallah yudithu da zalika amra amma ka sani idan mai wannan tambaya fa aka rubuta masa halaka to in fasa kai kake kana cusa aya ba fa zai gane ba saboda haka abin da ke gare ka kawai in anta illa kathir sai kai bayani da haka wannan shine bayani a takaice Allah ya yi talakawa ne da masu dukiya ya ce kun fi ma atakum dan ya jarraba ku kuma Allah ba a tambaye su dan me kai kaza la yusalu amma yaf'alu wahum yusalu Allah ba a cewa saboda me in ka faɗa sai ka kafirce Allah tsare mai kare mu na'am wani yana tambaya tarihin shi'a to gaskiya ka tsokano samaniya da kara ba ina nufin abu ne mai wahala ba shi kansa wannan ya kamata ya zamanto lakca mai zaman kanta a ina so haka din musamman a wannan lokaci da shi'a ke yawo suna yada fasadi suna da makaranta ta ahlul bait a accra suna yada zagin sahabban annabi a yanzu haka da yake suna da gwamnati da ke yada wannan fasikancin wallahi kuma ya da hankali mai rubabban haƙori in ya tashi tauno ya a hankali mai zama a gilashi kare jifa da dutse ya mai da hankali wai abin da nake cewa shi'a a takaice a dunkule wuri guda kalmar shi'a na nufin jama'a na nufin tawaga na nufin 'yan yana mu yana mu ku zo mu ce kuma al'imamu dama gani da ya tashi bayani kan shi'a sai da ya kawo ma'anan shi'a a ma'ana ɗaiɗai har guda shida daga ciki shi'a ta kan zo tana nufin jama'a misali allah ce wa inna min shi'atihi la ibrahim an gane ko wato yana daga cikin shi'ar annabi nuh annabi ibrahim sai suka ce shi'a nan ai ahlu dini wa ahlu millatihi kuma shi'a ta kan zo a matsayin dangi fastaghathahu alladhi huwa min shi'atihi alin Adoyi. ka ganin shi'a na nufin me ainihin jama'a to amma shi'a a ma'ana ta shari'a wasu mutane ne da suke da'awar ku kalli magana da'awar wai suna son iyalan gidan manzon Allah suna son sayyidina Ali a dalilin wannan so din sai suke tsine ma sayyidina Abubakar suke kafirta shi astaghfirullah suke tsine ma sayyidina Umar suke tsine ma sayyidina kai suka ce duk sahabbai kafirai ne in banda mutum uku ko hudu malamai suka ce dududu ba su wuce mutum takwas ba kowa sun kai shi wuta kenan hadda ma ahlul bait din misali shi'a kenan kuma sun karkasu gida-gida waɗanda ake da su a yanzu ana kiransu ithna ashariya suna da limamai ɗaiɗaiɗai wai goma sha biyu limami na ƙarshe muhammadu ibn al-hassan al-askari wanda suka ce yana bacci fiye da shekara dubu zai bayyana in ya bayyana zai tona sayyidina abubakar ya masa bulala ya tona aisha ya mata bulala ya tuna na hafsa la ilaha illallah suna zagin su suna la'antar su har ma allahu akbar suna ganin duk ahalus suna kazanta ne hukuncin sunna kawai a kashe su suna kiran ahalus annawa annawasib ya kamata a kiyaye ya kamata a kiyaye in kaga hadari a tashi nan take ayi karatu yana daga cikin kalubalen da ke fuskantar duniyar musulmi a yau shi'anci don ku sani wallahi ba addini ba ne domin kai cewa ma suka yi ai ai wanda ma ya fara kawo shi an ci annabi ibrahim so kenan shi an ci ya ma riga musulunci zuwa kenan suka ja wannan ayar da na kawo muku wa inna min shi'atihi la ibrahim suka ce a ah, a ce wanda ya fara kawo ma shi annabi ibrahim ne kai akwai inda ma suka ce ɗaya daga cikin marubutansu suna cewa ƙur'anin nan da ke hannun musulmi dan jagu ne wallahi sun rubuta littafi wanda ya rubuta ana kiransa nur at-tabrasi sunan littafin wato ainihin faslul khitab fi ithbati tahrifi kitabi rabbil arba sai da ya koro hadisi na ƙarya dubu biyu yana tabbatar da cewa alƙur'anu muharrafun mubaddal mughayyar an canza ƙur'ani ah, an canza ƙur'ani ya za ka yi da abin da Allah ya faɗa cikin suratul hijir aya ta tara yace inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu mai lahafizun Allah ya ce mu ka saukar da Qur'ani kuma wallahi za mu kare shi za mu bashi protection kenan Allah mai cika alƙawari ba kenan <clears throat> ku sani khatari ne khatar khatar khatar khatar shi an ci ba musulunci ba ne wani abu ne daban maguzanci ne kuma ya kamata ku sani dama annabi ya gargadi al'umma ta za ta kasu gida saba'in da nawa Dukkansu yan wuta ne in ban na ɗaya so mutum ya mai da hankali wallahi ku mai da hankali mu mai da hankali الله يفعل أسورة تشيدة آية دليل همسند أكو يتشيمي وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا الصبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ونن اتتي ce hanyata hanyata mai kakkiya dodar charchar ta kubita kar ku bi hanyoyi sai su halakar da ku daga ciki akwai shi'anci akwai ahmadiyya don ku sani akwai birailawiyya ga sunan iya iya iri iri wallahi a mai da hankali hanyar akwai kaya hanyar akwai santsi sai wanda Allah ya kare shi don kasancewa aljanna ubangiji ba arha ba ce aljanna ba ta rago bace, ka tashi tsaye ka yi karatu ka rike aƙida ko da ana daka ka ana ƙuli kulikulin ƙubura, ka rike addini shine jarinka in ka bar shi ka kaɗe Allah ya kare mai tsare khalas assalamu alhamdulillah kaset eh, wanda malam ya yi yanzu ga shi nan ga wato total hikim aha akwai na ɗaya akwai na biyu shi na nan duk wanda ke bukata wurin sautul hikima insha Allah